les This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau talata shida ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Hare-hare ta sama na baya-bayanin da Amurka ke kaiwa Iraki na kara fada da 'yan samar da ke akwai tsakanin Washington da Baghdad. Masarautar Buckingham ta bayyana cewa Sarki Charles na uku ya kamu da cutar sankara. A ranar Litinin dakarun Isra'ila suka bayar da rahoton kisan gwamman mayaka a yankin zirin Gaza. To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan da shugaban kasar Senegal ya sanar da ɗage babban zaben kasar lamarin da ya janyo zanga-zanga daga bangaren 'yan adawa. masana harkokin siyasa da demokuraɗiyyar ƙasashen afirka na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu nan da wata biyu mulkin shugaban makisal ya kare idan mulkin shugaban makisal ya kare yaya za a yi kenan shi kunnin tsari na senegal ya ce a senegal ba a iya kara ma shugaban kasa ikonsa da ko kwana guda kuma ba abin da yake isa sa a yi haka Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya wanda ya tattauna akan hukuncin kotun koli a Najeriya na baya-bayan nan wanda ya tabbatar da nasarar gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri a zaben shekarar 2023. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labarin mai karantawa Hauwa Sharif. Da alamun hare-hare ta sama na baya-bayanan da Amurka ke kaiwa a Iraki da ke kai kai ta wurare da ke da alaka da hare-hare 170 da mayakan da Iran ke goya ma baya suka rika kaiwa kan dakarun Amurka da ke yankin na ƙara faɗaɗa ya tsama da ke akwai tsakanin Washington da Bagdad. nazarin baya bayanin da amurkan ta yi ya nuna cewa hari ta sama da ta kai a ranar juma'a da ta shige da ya kaikaici wurare uku a ƙasa ta iraki da wasu wurare hudu a siriya ya yi kaca-kaca da ɗaiɗaikun wurare da aka mata guda tamanin kama daga rundunoni da cibiyoyin kula da na'urori da ɗakunan karɓa da ajiye bayanan sirri da wuraren ajiye makamai masu linzami da jirage marasa matuƙi pentagon ta faɗa a jiya litinin cewa ana kyautata zaton wani adadi na mayakan nasu wato sun rasa ransu ko kuma sun jikata ta ce amma babu wani jami'i ko wani ma'aikacin iran ɗin da ya rasa ransa to sai dai a yayin da jami'an amurkan ke kare wato ke kare su na wajibcin kai hare-haren ta sama sakamakon harin da jirgi mara matuki da ya kashe dakarun amurkan uku a wani sansani da ke jordan a watan jiya jami'an kasar ta iraki sun ci gaba da bayyana bacin ransu inda suka nemi wakilin amurka a bagdad ya gurfana a gabansu domin nuna bacin ransu ga hare-haren da amurkan ke kaiwa inda suka yi korafin cewa wasu daga wuraren da amurkan ke kaiwa hari wurare ne na dakarun tsaro na gwamnati a jiya litinin masarautar buckingham ta bayyana cewa sarki charles na uku ya kamu da cutar sankara kuma tuni har ya fara karbar magani duk da dai masarautar bata bayyana kowace irin sankara sabon sarkin ingilan ya kamu da ita ba kasa da watanni goma sha takwas da hawa gadon sarautar sarki charles mai shekaru saba'in da biyar a duniya zai dakatar da ayyukan masarautar na dan wani lokaci amma zai ci gaba da gabatar da ayyuka da suka shafi kasa kuma ba zai dakatar da ayyukan da tsarin mulki ya ɗora shi ba cewar wata sanarwa da masarautar ta buckingham ta fitar batun cutar kansar ya bayyana ne bayan da sarki charles ya shafe kwanaki uku a asibiti a watan jiya sakamakon wata 'yar karamar tiyata da aka yi mishi masarautar ta kara da cewa cewa tun a lokacin wato kwance da ya yi a asibiti na farko ne aka lura da matsalar a kwance a jikin shi amma dai ba a bayar da wani karin bayani ba illa dai cewa gwaji ya nuna sarkin na da wata nau'in cuta ta kansa a tare da shi. a jiya litinin ne majalisar dokokin senegal ta kada kuri'ar amincewa da ɗage zaben shugaban ƙasar da wato kasar da ke yankin afirka ta yamma zuwa 15 ga watan disamba a wani yanayi na rudani da aka ga jami'an tsaro shiga tsakani a kokarin da 'yan adawa suka rika yi na dakila zaben da kokarin fitar da 'yan majalisar dokokin daga zauren da karfin tuwo a ranar litinin din ne kuma wasu 'yan takara a bangaren adawa suka shigar da kara suna kalubaranta matakin da shugaban kasar makisar ya dauka na dage zaben na ranar 25 ga watan fabrairu daya daga cikin abin da doka ɗage zaben ta kunsa da majalisar dokokin ƙasar ta amince da ita na nufin cewa shugaba Macky da ya kamata a ce ya kammala wa'adin mulkin sa a ranar biyu ga watan Afrilu zai ci gaba da makalewa a akan mulki har zuwa sabuwar ranar da aka tsaida. To madalla kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Matakin ɗage zaben da shugaba Macky Sall na ƙasar Senegal ya sanar a jawabin da ya yi wa al'ummar ƙasar ta kafar talabijin a ranar Asabar ɗin da ta gabata, wato jajibirin ranar ƙaddamar da yakin neman zaɓe. Ya ɗauki hankulan masana harkokin siyasa da demokuraɗiyyar ƙasashen Afirka, yayin da a cikin gida 'yan hamayya suka tayar da tarzoma da nufin ƙalubalantar wannan al'amari da suke fassara shi a matsayin juyin mulki. wakilin muryar amurka sulaiman mana barma ya hada mana rahoto a kan batun dambarwar da ta taso a tsakanin majalisar dokokin senegal da kotun tsarin mulkin kasar dangane da zargin karbar cin hanci a yayin ayyukan tantance 'yan takarar da suka cancanci shiga zaɓe ya sa shugaba makisal ɗage wannan fafatawa da ya kamata a yi a ranar 25 ga watan nan na fabrairun 2024 kamar yadda ya sanar a jawabinsa na ranar uku ga watan fabrairu sa'o'i kaɗan kenan kafin a fara yakin neman zaɓe matakin da ya haddasa zanga-zangar 'yan adawa mai fashin baki kan harkokin siyasa abdulrahman alkasum dan nijar ne da ke ziyarar aiki yanzu haka a birnin dakar ko jam'iyyoyi na adawa ko jam'iyyoyi masu 'yan takarar shugaban kasa akarin su abin da suka dauka um, za a fara kamfen saboda haka su riƙe tsarukan su na bisa kan haka nan amma al'ummar gari suka bazama cikin eh, wurare da dama ungoyi da dama na cikin garin dakar inda suke nuna ba su amince ba. Jingine ranar zaɓe a wani lokacin da ɗaukacin 'yan ƙasa ke zumuɗin halartar rumfunan zaɓe mataki ne da ka iya haddasa rudani a ƙasar da a baya ta yi fice kan batun darajta demokuraɗiyya in ji dr abba sadiq ɗan jarida kuma jami'i a cibiyar nazari da bincike kan lamuran yankin sahel sir nan da wata biyu mulkin shugaban makisal ya kare idan mulkin shugaban makisal ya kare ya za a yi kenan wane ne shugaban ƙasar senegal kuma shi kunnin tsari na senegal wanda aka cema constitution ya ce a senegal ba a iya ƙara ma shugaban ƙasa ikonsa da ko kwana guda kuma ba abin da yake isa a yi haka to kasan lalle in aka je har nan senegal ta shiga ruhudiya shugaban kasar ta senegal ya nana ta cewa ba shi da niyyar ta zarce to amma ganin yadda ya ayyana bukatar a kira wani taron tattaunawa a tsakanin rukunonin jama'ar kasar ya sa aka fara hasashen yiwuwar ba za a rasa wata manufar ɓoye ba ta tare da abin ta majalisar dokoki ba ta da hurumi ya kara ma shugaban kasa wa'adi ko hurumi na ɗage zaɓe kuma a dokokin ƙasai shi shugaban ƙasa yana iya kiran zaɓe amma baya da hurumi na hana yin zaɓe kotun tsarin mulki ta kaɗai ke da wannan hurumin cikin wani abu irin na ba ta aka samu wata haɗin gwiwa ta tsakanin ah, jam'iyya wadda ake cewa pedesta tsohon shugaban kasa abdullahi wad wanda dan shi yana daga cikin 'yan takarar shugaban kasa wanda ba a tabbatar da takarar shi ba saboda yana da fasfo guda biyu yana da fasfo na ƙasar faranshi yana da fasfo na ƙasar senegal shi kuma tsarin mulkin senegal bai yarda da a kasance ba a zaɓi shugaban ƙasa wanda ke da fasfo guda biyu a wata takaitacciyar sanarwar da ta fitar kungiyar sediyawo ta bayyana cewa tana bin diddigin abubuwan da ke wakana a senegal ecowas ta fito ta ce ta nuna eh, darurarta amma nuna da rura baya isa kamar juyin mulki ne aka yi saboda shugaba makisal bayya da izinin yin abin da ya yi wasu maciyoyi na daban na alakanta wannan yunkuri na canza jadawalin zaben senegal da kace nitan da ke tsakanin shugabannin jam'iyyun kawancen da ke mulki wato masu goyon bayan dan takarar wannan kawance firaminista amadu ba da waɗanda ke adawa da shi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Madalla a gaida Sulaiman mana Barma shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. A ranar Litinin dakarun Isra'ila suka ba da rahoton kisan gumman mayaka a yankin zirin Gaza a daidai lokacin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya dawo daga yankin a kokarin da yake na ganin an dakatar da faɗan da ake yi. Dakarun kare Isra'ila sun ce ayyukan da suka rika gudanarwa a 'yan kwanakin nan sun hada da hare-hare ta sama da ƙasa a birnin Khan Yunis da ke kudancin Gaza tare da gudanar da samami a arewaci da tsakiyar Gaza. Ma'aikatar lafiyar Gaza da Hamas ke kula da ita ta ce an halaka akalla mutane 128 yawancin su mata da yara ƙanana a har-haren da isra'ila ta kai a cikin dare zuwa safiyar litinin majalisar ɗinkin duniya ta ce tsananin gumurzu da ake a yankin kanin yunis na tilasta a farar hula ƙara nausawa zuwa kudancin rafa inda tuni sama da rabin al'ummar gaza suka nemi mafaka a can a 'yan tantuna da suka kakkafa. A ranar Litinin masu zanga-zanga suka rufe manyan biranen kasar Haiti bayan da masu zanga-zangar suka yi gama da 'yan sanda suna neman Firaministan ƙasar Ariel Henry ya yi murabus. kafafen yada labaran kasar sun ruwaito cewa an rufe bankuna makarantu da ofisoshin gwamnati a yankin arewaci da kudancin kasar yayin da masu zanga-zanga suka datse manyan hanyoyi da wato da tayoyi da suka rika konawa da durkusar da sha'anin sufuri a birnin hanci da ke yankin tsakiyar kasar ta heci masu zanga-zanga sun rika ihu da yin maraba da isowar wani babban wakili da kwamanda na hukumar kula da muhalli da ke kasar da ke dauke da makamai joseph jean baptist chase wanda ya nemi firaminista henry da ya gaggauta sauka daga kan karagar mulkin kasar labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu koma gefe guda mu ba Aliyu Mustapha Sokoto wuri don ya gabatar da shirin tsaka mai wuya. tsaka mai wuya. Hato a gurin da dan siyasa wanda ke jam'iyyar APC ba zai iya cewa an yi kare biyu ba a wannan tafiyar da ake a yanzu. Idan har kes ya zo gaban kotun koli ba wani tunanin zai sauya ba abin da zai sauya kasancewar tabbatar da abin da suka yi a yau innan shi za su kara duk wani shari'ar da ya zo gaban su mai kama da irin wannan. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da sadonmu da kuwa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. A ranar Laraba makon jiya ne kotun kolin Najeriya ta tabbatar da zaben Umar Fintiri na jam'iyyar PDP a matsayin gwamnan jihar Adamawa. Ma'ana ya samu galaba a kan Hajiya Aishatu Ahmed Benani wacce ta kalubalanci zaben da aka yi masa a cikin watan Maris na shekarar 2023. wannan nasara ta sa yanzu an samu jimillar gwamnoni 21 da suka gabata ko suka bayyana a gaban kotun koli ta najeriya wacce kuma ta yanke hukunci a kansu idan ka dubi alkalumar yawan gononin da suka gabata a gaban kotun nan za ka ga cewa jam'iyyar apc da ke mulkin najeriya baki ɗaya yanzu ita ce ta samu gwamnoni a jihohi goma pdp ta samu tara jam'iyyar nnpp ta samu ɗaya leba ma ta samu ɗaya wani abin kula game da wannan shari'o'i na kotun kolin najeriya shine cewa daga cikin dukkan gononin na 21 da aka kalubalanci zabensu ba daya da ta cire dukkansu wanda suke zaune akan kujerunsu za su ci gaba da zama daram damdam akan waɗannan kujeru din gwamnati goma na apc da suka yi nasara a kotun kolin najeriya din sun hada da gwamna hassan aliya na jihar benue da gwamna basi oto na jihar cross river da francis nwufuru na jihar ebonyi da inuwa haya na jihar gombe da ubasani na kaduna da babaji da san olu na legas sauran su ne abdullahi sila na jihar nasarawa da dapo abiyodu na jihar ogun da nasir idris na kebbi da kuma makwabcinsa ahmed aliyu sokoto na jihar muta ta to su a gwamnonin pdp nan guda tara su ma da suka yi nasara a kotun koli wannan sun hada da shi a madufin tiran na adamawa da umo enu na jihar akwa ibom da bala muhammad kauran bauchi na bauchin da shirib obri wuri na jihar delta da peter mba na inugu da kuma kaleb mufo na jihar plateau akwai kuma abu kefas na taraba ga simin na laifu bara na jihar rivers da kuma dauda lawan dare a jihar zamfarawa sannan gwamnoni biyu da ba na apc ba na pdp ba da suka yi nasara su ma su ne abba kabir yusuf na jam'iyyar nnpp kwankwasiya a kano da alex oti na jihar leba a jihar abia to ya mutane suka kallon wannan shari'o'i an yi adalci Suna na honorable awaisu abdullahi daga kefi local government na ɗaya daga cikin magabatan jam'iyyar pdp mai nasara a nasarawa state to alhaƙiƙa ne duk wanda ya bi wannan shari'a din ya san cewa shari'a supreme court sun yi adalci sun gyara abubuwan da bai kamata wanda su appeal court kotun ƙasa kenan suka yi wanda bai kamata ba bai dace ba ba wai muna faɗa ne saboda an bar ma jihohin pdp kujerunsu ba a'a ayin kalura akwai jihohiya da na apc ma wanda aka musu kujerunsu saboda haka muna kira ga ita su alkalai muna kira gare su su ne kadai wurin da izan wani abu ya faru da mara karfi zai ruga da gudu ya zan mai karfi na sai danne su zai ruga da gudu ya tafi sunana alhaji Bisbau sani bauchi jihar kano da jihar bauchi da jihar zamfara so shi shugaban kasa kullum yamin ita adalci ake so wa'annan kotunan a ce sun yi yi ne domin a san dimokuraɗiyya ake yi a ƙasar kuma ya yi ne domin al'umma su san lallai ana yi domin su ne tabbatar musu da abin da suka zaɓa ba wai wani ɓangaranci ba ko batun jam'iyya magana ce ake yi na al'ummar mutane suna na sani ne da duguri wanda aka fi sani da wakilin yankari shi kansa mai girma shugaban kasar najeriya ya je kotu kotu ta ga ya kamata ta yi masa adalci a gaɓoɓin da ta duba ta tabbatar da shi a matsayin shugaban kasar najeriya gwamnoni ma da aka tabbatar da su gwamnoni ne a jihohin nan na pdp nan ma kotu ta duba ne ta tabbatar da cewa lallai an yi zaɓe kuma bisa tsari bisa kan doka da koda ta kuma tabbatar da su musamman abun da ita kotur koli ta yi mana a shari'an jihar bauchi adalcin ta ya bayyana wa ƙasa baki ɗaya har ma da ƙasashen duniya. ne suna na hannun bashir muhammad dala kusan abu ne wanda mutane ba su yi su ba a kusan duk suka faru. To yau muke kawo muku kashi na ƙarshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna ji game da waɗannan shari'o'i na gwamnoni da aka yi a gaban kotun kolin Najeriya ɗin. kuma yau ma za mu karkare da waɗannan lauyoyin guda biyu masu bambancin jam'iyyu wato barista dahiru abdulhamid wanda shine wakilci gwamnan bauchi a wannan gaban kotu din ta koli da kuma barista yusuf sallo mutum biyu na jam'iyyar apc daga jihar taraba daga cikin mutuntun da za ku ji sun taba a yau akwai maganar ya aka yi bello mutawalle ya bari dauda lawan dare ya kwace mashi mulki a zamfara ya aka shi kuma gonan plateau kalib mufuwan shi ma ya tsallake rijiya bayan kuma ya kasa tsallake wannan rijiya har sau biyu a can baya ba ta da bata lokaci ba ga nasiru da bakinsa. barista yusuf salon mutum biyu mu koma misali kamar jihar zamfara inda tsohon gwamnan jihar bello matawalle yanzu wanda shine karamin ministan tsaro shi ma ya kai kara ka kotun ɗaukaka kara ta yanke hukunci a soke zaben wasu ƙananan kwaminajin guda uku ne inda aka ɗaukaka kara zuwa kotun koli faɗa mana abubuwan da kuka dogara da su a jihar zamfara da kuke ganin shi mata Wale ne dace dawo gwamna a lokacin. To, kamar yadda ka sani a jihar Zamfara jiha ce ta jam'iyyar APC wacce jam'iyya ce ta adawa take mulki a wannan jiha shekara aru-aru. Kuma a lokacin da aka yi wannan zaɓe jam'iyyar apc da ita ce take kan fargami kuma akwai zargin cewa an yi amfani da wato jami'an tsaro gurin murda sakamakon zaben da jama'an jihar zamfara suka kaɗawa shi wato tsohon gwamna matawalle wanda duk wanda zai faɗi gaskiya ya san cewa akwai alamun wato haka in a lokacin da aka gudanar da zaɓe akwai alamun cewa an yi amfani da madakan iko daga abuja sojoji da wato police da abubuwa masu kama da wannan gurin ganin cewa lalle bai dawo kan wannan kujeran ba duk da cewa akwai wanda suke ganin cewa ya yi bajinta kuma ayyukan da ya kai a ce ya dawo to kaga karkashin wannan za ka iya ganin cewa eh lalle haka in ne ra'ayin da ake faɗa in ya kamata a ce lalle shi in ne ci zaben kamar yadda eh, suka yi ikirari su jam'iyyar APC ta ikirarin cewa su suka ci wannan zaben amma lalle an yi amfani da karfi aka juye sakamakon na aka aka aka aka aka baiwa wani daban. To amma ah, Yusuf Salo mutum biyu ah, ai lokacin mai mun duba shugaba Muhammadu Buhari ne shugaban kasa kuma jam'iyyar APC ne. Ah, ta ina aka samu jami'an tsaro da suka taimaka wa PDP. kai malam nasiru kai dan jarida ne kuma ka san abubuwan da suka faru a idan ya kasance shugaba so da yawa akan samu sabani za a ga wasu makarrabai ko da ko ba shugaban ba ne ya ce a yi za a ga wasu makarrabai wanda suke da wato karfi a hannu suka yi abubuwan da ya saba doka gurin juya eh, tafarkin adalci su tabbatar da zalunci wannan abu ne wanda ya sha faruwa a najeriya ba sai an gaya maka ba Uh, barista Dairo Abdulhamid kana da abin da za ka faɗa kan jihar Zamfara cewa an yi amfani da jami'an tsaro wajen tsorita masu zaɓe shi ya yasa jam'iyyar PDP ta yi nasara a Zamfara. <laughs> To yana banka ne ni nake so ka lura idan har mutum ya ce an yi haka din ba ga kotu ba ta ce fa idan har an yi hakan ka zo gaban kotu ka tabbatar da hakan. ana shirye da a soke wannan zaɓen a ji a sake ka zo kotu ka kawo eh, korafinka a ciki baka iya ka faɗi wannan maganin ba sama ka faɗa an ce kawo shaida baka iya ka kawo ba to idan allah za a yi amfani da magananka a wannan yanayi ba abin da ya tabbata a kotu ta hanyar shaidu shine kotu za ta yi amfani da shi ba na yi hira lokacin da tsohon mataimakin gwamnan jihar zamfara ah, hassan nasiha gusau ya ce akwai jami'an tsaro da suka yi ta dukan yan apc a jihar eh, suka ci musu mutunci shi yasa suka kasa ma kada kuriya da yadda ya dace Na'am sai suka ki fitowa su yi zaɓe ɗin kenan. Eh sai suka sun sa wato ma'ana yi amfani da jami'an tsaro sun taimaka wajen faduwar ita gwamnatin Bello Matawalle a lokacin. To shi ne ai ce maka idan mutum ya faɗa a wannan mai yiwuwa a abin da ya shaida ba ne. Idan abin da ka shaida ne lokacin da ake shari'ar nan ya kamata ka zo ka gaya wa kotu ka tabbatar ga abin da ya faru ba ka zo ka faɗa ba. ka ga kenan kamar labari ne aka baka ko kuma kai ma ka ji ne ana faɗa kai ma ka zo ka faɗa amma waɗanda suka abin ya faru a gabansu a idonsu ai su ake nema su zo su zama shaida akan haka kuma su faɗa kuma kotu ta duba ta ga eh haka ne ta yi amfani da shi to kai baka zo kotu ba ka je gidajen rediyo ko mene kana kaga wannan kamar sai ya zama wani farfaganda ne na kamfen ko na siyasa bari mu kuma wajen Yusuf Salomu tun biyu mu shiga jihar Plateau ita kafin a yanke wannan hukuncin za a ce akwai duk 'yan majalisar an kwabar da suna jam'iyyar pdp an dawowa da apc kujerun har shi ma tsohon gwamna simon lalon wanda an ba shi minista ma amma yanzu ya koma majalisar dattawa faɗa mana yadda kuka duba shi sakamakon inda shi ɗan takaranku nan tare bai samu nasara ba a ƙarshe To, a ganin gaskiya kes eh, ɗin Plateau shi ma kusan yana da irin kamananniya da irin kesin Kano ta ɓangaren abin da ya fuskanci wato ba da suna ɗan takara da jam'iyyar PDP ta yi. Wanda nan ma kotu ta kotun koli ta bayyana cewa wato eh, jam'iyyar apc ko ko ɗan jam'iyyar apc ba shi da hurumin ya shiga gidan jam'iyyar pdp ya binciki me suke yi tunda shi ba dan jam'iyya bane wanda akan wannan kotun koli ta ayyana cewa kama an bata wa kotu lokaci tun daga farko shine kamar suka yi suka ba da cewa is abuse of court process cewa bai ma dace ba ma asali kamar walakanta bangaren judiciary a ce an kai an kai abun gaban kotu kasancewar uh, ba su da alaka da abin da ya fuskanci uh, congress da kuma primary election na wato zaben fidda gwani na jam'iyyar pdp amma kuma abin bakin ciki akwai wanda wannan al'amarin ya riga ya shafe su har sun bar ma kan kujerunsu saboda wannan abun nan wato hukunci da kotun kotun ɗaukar kara ta bayar kotu fafil kenan wacce ta bayar tun a baya ta faɗi cewa wa'annan abubuwa da aka yi akwai infractions akwai wato rashin bin doka wurin fitar da 'yan takara wanda ya kai ga an nuna cewa ba ma 'yan takara ma jam'iyyar pdp ba ne wanda ya kai ga sun yi asaran kujerunsu ta sanadiyar haka so amma abin bakin ciki shine ba su samu damar zuwa supreme court ba saboda doka ba ta ba su daman su isa zuwa kotun koli ba to wannan da shine a takaice abin da zan faɗa kan abin da ya fuskanci jihar plateau da Yusuf Salo mutum biyu duba mana sauran kararraki za a ce an yi kare biri jini <laughs> an yi kare kare jini biri ke na wannan sakamakon shari'un zuwa yanzu ko kuma akwai wani abu da kuke hangowa na daban. Wato a gurin da dan siyasa wanda ke jam'iyyar APC ba zai iya cewa an yi kare biri jini ba a wannan tafiyar da ake a yanzu. Kasancewar idan ka duba irin salon da ita kotun koli ta ɗauka a yanzu ta ɗauki wani salo ne salo ɗaya na cewa kawai duk abun da technical abu ne kawai bai kamata a ce wannan in ya sa an rusa zaɓe ba so kaga ta ɗauko wani hanya ne wacce a mahanganta hanya ce wacce shine maslaha ga ƙasa a yanzu maslaha ga zaman lafiyar mutane da kuma tabbatar da wanzuwar dimokuraɗiyya kuma kai tsaye ba za ka iya zargin su akan haka ba saboda suna da hujjojinsu ne haka so ban tsamman za a samu wani sauyi a sauran shari'an da suka rage nan gaba sauyi musamman waɗanda suke da kamar neniya da irin waɗanda suka gabata na kano na zamfara na plateau da kamar wani state na kudu lagos da sauransu indi kes ne wanda ke da kama da irin wannan ba batun bata lokaci idan har kes in yi zo gaban kotun koli ba wani tunanin zai sauya ba abin da zai sauya kasancewar ba zai yi su sauya abin da suka yi shi eh, jiya su sauya shi nan zuwa sati ɗaya ko sati biyu ko wata ɗaya ko wata biyu ba ba zai iya yiwuwa ba tabbatar da abin da eh, suka yi a yau in nan shi da su ƙara yi duk wani shari'ar da ya zo gaban su mai kama da irin wannan mai kuma da sinadari irin na eh, wato wanda aka zantar a yau. tuna da To a gaishe ku, to mun gode da kokarin da lauyoyi biyu barista Dayar Abdulhamid da barista Yusuf salon mutum biyu suka yi na haskaka mana wato fahimtar abubuwan da suka gabata a gaban wannan kotun ta kolin Najeriya yayin da take sharwoyin wannan gononi. Sannan kuma muna goda ga shi wakilin namu Nasiru Adamu laikaya da ya haɗa mana hancin su suka yi wannan muhawara Abuja ya cilo mana ita nan muka kawo muku. In Allah ya kai mu rana wacce za mu damu muku da wani sabon batu. ni ne ali mustapha sakwato a washington ku huta lafiya madalla a gaida aliyu mustapha sokoto har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma mun zo ga takaitattun labaran duniya da alamun hare-hare ta sama na baya bayanan da amurka ke kaiwa iraki da ke kai kai ta wurare da ke da alaka da hare-hare 170 da mayakan da iran ke goya ma baya suka rika kaiwa kan dakarun amurka da ke yankin na fara faɗaɗa ya tsama da ke tsakanin washington da baghdad nazarin baya bayanan da amurkan ta yi ya nuna cewa hari na sama da ta kai a ranar juma'a da ta gabata da ya kaikaici wurare uku a ƙasar iraki da wasu wurare hudu a siriya ya yi kace-kace da ɗaiɗaikun wurare da aka shan mata guda tamanin kama daga rundunoni da cibiyoyin kula da na'urori da ɗakunan karɓa da ajiye bayanan sirri da wuraren ajiye makamai masu linzami da na jirage marasa matuƙi. a jiya litinin masarautar buckingham ta ingila ta bayyana cewa sarki charles na uku ya kamu da cutar sankara kuma tuni har ya fara karban magani duk da dai masarautar ba ta bayyana kowace irin sankara sabon sarkin ingila ya kamu da ita ba kasa da watanni 18 da hawa gadon sarautar sarki charles mai shekaru saba'in da biyar a duniya zai dakatar da ayyukan masarautar na dan wani lokaci a jiya litinin ne majalisar dokokin senegal ta kada ƙuri'ar amincewa da ɗage zaben shugaban ƙasa na ƙasar da ke afirka ta yamma har zuwa 15 ga watan disamba a wani yanayi na rudani da aka ga jami'an tsaro shiga tsakani a kokarin da 'yan adawa suka rika yi na dakila zaben da kokarin kifar da 'yan wato fitar da 'yan majalisar daga zauren da karfin tuwo a ranar litinin din ne kuma wasu 'yan takara a bangaren adawa suka shiga da kara suna kalubalanta matakin da shugaban kasar makisar ya ɗauka na ɗage zaben zaben na ran 25 ga watan Fabrairu. Tun masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu. A madadin Hawa Sharif da ta karanto mana labaran duniya da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniya ma Mr. Kelvin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.